Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya, ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirye-shiryen namu na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita tara ko 31 da kilo has saba'in ko kilo has biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta. Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da su. Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da 21 ga watan Maris, inda yanzu haka agogon gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya da tsakar dare. ga kanin labarai. Amurka tana shirin tura ƙarin dubban sojoji zuwa gabas ta tsakiya. A daidai lokacin da shugaba Trump ya kira ƙawayen Washington a ƙungiyar tsaro ta NATO a zaman ragaye. Birtaniya ta baiwa Amurka izinin ta yi amfani da sansanoninta ta kai wa Iran hari. tsadar mai da jiragen sama suke amfani da shi yana takura kamfanonin jigilar fasinja da matafiya a afirka kanin labaran da muke tafi da su kenan. Ba za mu assasa wata sabuwar tafiya ba. To amma abin da muke lura da shi shine na farko shine Najeriya. Najeriya kasan mu ce shine muke gani menene mafita wa kasar mu. Za a ji cikakken wannan rahoto kamar kowace rana irin ta yau kuma muna tafi da shirin a ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda suka shirya kuma za su gabatar. Daga bisani mu kawo muku labaran wasanni a takaice. amma duk kamu mu kai ga waɗannan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Rundunar mayakan Amurka za ta tura ƙarin dubban sojojin kundumbalar ta zuwa gabas ta tsakiya, kamar yadda wasu jama'ai suka faɗa a kamfanin dillancin labarai na Reuters jiya Juma'a, kuma daidai lokacin da shugaban na amurka donald trump ya zargi kawayen washington da ke kungiyar tsaro ta NATO da cewa su ragaye ne domin sun gaza tura dakarunsu su taimaka wajen bude mashigin ruwan hormuz mashigin ruwan inda ta nan ne ake bi da kashi ashirin cikin ɗari na mai da iskar gas da duniya take amfani da shi kusan iran ta rufe shi baki ɗaya tun lokacin da amurka da isra'ilan suka kaddamar da yaƙi kan farisan kusan makonni uku da suka wuce Kadarorin mai a Iran da kuma ƙasashe makwabta duk an kai musu hari, saboda haka farashin mai ya tashi da kusan kashi hamsin cikin ɗari tun bayan fara yakin ranar 28 ga watan Fabrairu, wanda hakan yake barazana ga tattalin arzikin duniya. An kashe mutane fiye da dubu biyu galibinsu a Iran da kuma Lebanon, su kuma Amurka ba da suke fuskantar tsadar mai suna ƙara nuna damuwa ganin alamun yakin zai ƙara faɗaɗa. Wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Reuters da Ipsos suka gudanar, rabin Amurka sun haƙiƙance cewa shugaba Trump zai tura sojojin ƙasa domin yaƙin, inda kashi bakwai kacal ne cikin ɗari suke goyon bayan wannan mataki. A jiya Juma'a Birtaniya ta baiwa Amurka izinin ta yi amfani da sansanoninta domin ta kai hari kan sansanonin makamai masu linzami da Iran take amfani da su ta kai hari kan jiragen ruwa da suke bi ta mashigin ruwan Hormuz. Fadar gwamnatin kasar da ke Downing Street ta ce ministocin kasar sun tattauna a jiya Juma'a kan yakin na Iran da kuma matakin Paris na killace mashigin ruwan Hormuz kamar yadda sanarwar ta faɗa. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x ya ce birtaniya tana jefa rayuwar 'yan kasar ta cikin hadari ta wajen kyale amurka ta yi amfani da sansanoninta ta aukawa iran ya ce paris za ta yi amfani da hakkinta na kare kanta prime minister keir starmer ya faɗa cikin makon nan cewa ba za a ja ingila ta shiga yaƙi kan iran ba da farko ma dai ya ƙi amince da buƙatar amurka ta yi amfani da sansanonin ƙasar domin ƙaddamar da hare-hare kan iran har sai ya tabbatar da yin hakan yana kan doka. Farashin mai ya yi tashin goron zabbi jiya Juma'a ya kai kuɗi da rabon da a ga haka kusan shekaru hudu da suka wuce, yayin da Iraki ta ayyana abin da kusan za a kira dokar ta ɓaci ta fuskar mai, domin ta gaya abokan ta cewa ba za ta iya cika alkawari ba. Ganin galibin man ƙasar da duka ta mashigin ruwan Hormuz ake fitar da shi, a kuma daidai lokacin da amurka take shirin tura ƙarin dubban dakaru zuwa yankin mai mafi daraja da ake kira brent ana cinikinsa kan dala 112 da senti 19 kan kowane ganga farashi mafi tsada rabon da a yi cinikin mai kan haka tun cikin watan yuli na shekara ta 2022 yayin da mai da ake kira west texas ya tsaya kan dala 98 da senti 32 kan kowace gangar ɗanyen mai. A gefe ɗaya kuma shugaban hukumar makamashi wadda har wa yau shine ministan wannan sashe a Qatar ya ce ya yi gargaɗin cewa ƙasar za ta fuskanci matsalar da ta fada na hari daga Iran kan cibiyoyin makamashin ta muddin aka kai wa Iran hari kan cibiyoyin nata makamashi. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Kamfanonin jiragen sama masu jigilar fasinja suna fama da ƙarin farashin mai yayin da yaƙin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran ya haddasa ƙarancin mai lamari da janyo wa masu balaguro ƙarin kuɗin tafiye-tafiye su kuma kamfanonin suke fama da hauhawar farashin mai saboda ƙarancinsa. sa. Nahiyar Afirka ce ta fi fuskantar matsalar ta fuska biyu na ƙarancin mai da kuma ƙarin farashinsa. Kimanin kashe saba'in cikin ɗari na mai da jiragen sama suke amfani da shi da kananzir ta mashigin ruwan Hormuz ake jigilar su zuwa Afirka, kamar yadda alƙaluma daga kamfanin ƙididdiga S&P suka nuna. Kuma tun fara wannan yaƙi a ƙarshen watan Fabrairu, jigilar mai daga matatun mai da ke gabas tsakiya kusan ya tsaya cik wadda ya cire kashi ɗaya cikin biyar na mai da duniya take amfani da shi. Afirka ta kudu ta ɗora haraji mai tsanani kan ƙarafa da ake shigo da su daga China da kuma Thailand bayan da ƙasar ta sami shaida ƙarara ƙasashen suna zubar da farashi wadda hakan yake illa ga masana'antun ƙarafa na cikin gida kamar yadda hukumar cinikayyar ƙasar ta gano. harafa da ake amfani da su wajen gine-gine da aka shigo da su daga china za su fuskanci haraji kusan kashi 75 cikin 100 yayin da waɗanda aka shigo da su daga thailand za su fuskanci harajin kashi 20.32 kamar yadda wata sanarwar gwamnatin ƙasar mai kwanan wata 19 ga watan maris ya nuna. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana yanzu kuma bar mu shiga babin rahotanni wasu magoya bayan ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2023 peter obi sun barranta daga wata assasa sabuwar tafiya daga birnin tarayya abuja ga nasiru adamu el hikaya ɗauke da ƙarin bayani As a civic movement, we recognize the political systems are part of national development. A matsayinmu na masu tafiyar farar hula, mun yi amanna cewa tsarin siyasa na cikin abubuwan da kan kawo ci gaban ƙasa. Za mu dage wajen hulɗa da waɗanda suka cancanta, cikin gaskiya da ƙa'ida na tafiyar demokuraɗiyya ko jam'iyyun siyasa. Wannan tafiya ce ta ma'aikata da ke fafutuka. In ji madugun tafiyar mai taken Movement Nigeria Prince Kolade Ademola. Ademola ya ce ba lalle a yanzu suna da wanda za su mara wa baya ga babban zaben ba, amma za su goyi bayan duk wanda suka ga ya dace da tafiyarsu, kuma ya karfafa cewa lokaci bai kure musu ba. Nigeria shall be better and Nigeria shall be brighter. Thank you so much. Yan sabuwar tafiyar maza da mata sanye da riguna da hulunan hana sallah masu tambarin kungiyar na nuna rashin daidaito da tuntubar da ta dace ya sa su kauce wa tafiyar Peter Obi wanda ya zo na uku a yawan ƙuri'a a zaben 2023. Mataimakin sakataren jam'iyyar Labour na ƙasa wacce Obi ya yi mata takara, Dr. Joseph ya ce san ba don dalilin ƙaurar Obi zuwa jam'iyyar ADC ya sa su ranta daga tafiyar ba. Dan mu ba muna son rally round around mutum ɗaya ba, ya kamata institutional da kuma structure. Ba za mu bari mutum ɗaya a ce shi ne yake ɗaukar nauyin komai kuma shi aka sani ba muna so ne kungiyar da za ta zama na jama'a wadda jama'a ne za su rike kayansu da kansu wane ne za a yi tunanin za ku mara baya ko da ba ku ambaci sunansa ba ku kwatanta mana wane ne eh wato yanzu baka sani ba a Najeriya waɗansu suna ganin Peter Obi kamar wato wani mala'ika ne to bari ga maka akwai dubun dubban wanda suke da hali da kuma da suke da mutunci wanda suna nan kuma ba su fito ba saboda haka ba shi kadai ba ne mun muna tabbatar maka wanda za mara masa baya zai fito da kansa lokaci in lokaci yayi shi ma jinjin jam'iyyar leba malam hamisu santuraki ya ce ba za su ce dole sai muradun leba za su bi a madadin ra'ayin jama'ar ƙasa ba hakanan santuraki ya ce sun kawo ƙarshen takaddamar shugabancin jam'iyyar ta leba bayan hukuncin kotun koli da ya kawar da jagorancin julius abore da aka daɗe ana takaddama kan jagorancinsa ko rigima a labour party ai babu ita tunda kotun koli ta riga ta yi ta zantar da hukunci kuma nigerian labour congress da kuma tuc da sauransu duk sun yadda yanzu suna tafiya da jam'iyyar su ba su da wata ba wata matsala a cikin jam'iyyar a siyasa famisu wannan za a iya ma zargin ku da cewa kuna yi wa ita kanta labour kafar angulu ne saboda maimakon ku yi taron a labour sai kuka kafa wata sabuwar tafiya wacce ba jam'iyyar siyasa ba ce e to ka san a ba in kana neman ra'ayin mutane in ka fito da jam'iyya a lokaci ka ce ga jam'iyya to wani zai ga cewa kana da wata manufa ce to amma abin da muke lura da shi shine na farko shine Najeriya Najeriya kasan mu ce shine muke gani menene mafita wa kasar mu irin wannan tafiya ba sabon abu bane a shekarar siyasa inda 'yan siyasar ke duba madafar da za ta kai su tudun mun tsira Nasiru Adamu El Hikaya GTA Hausa Amurka ke magana a Abuja Najeriya a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga shirin mu na gaba sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. yadda aka saba a irin wannan lokaci yau shirin namu ka kam zai ta'allaka ne ga gaishe-gaishenku da sallah a biyo mu. Hajiya Madina barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma ana bukukuwan sallah tare da shagulgula lafiya. Barka mu da sallah barka da sallah Alhaji Ibrahim. Yaya mutan gida yaya kowa da kowa ana nan ana ta shagulgula ai na ganka ai a wajen hawa. Lallai Hajiya Madina na yi hoto yau da hakimin birshi wato mai girma mai nan bauchi alhaji muawiya harsano ta ina za mu faro to alhaji ibrahim za mu fara gaisuwan barka da sallah na a bari ya huce zuwa ga sanusi pz tsohon alkalin kungiyar zaɓi sonka na jihar taraba da kuma shugaban kungiyar zaɓi sonka na jihar taraba a yanzu alhaji abubakar aliyu iware sai baba jos kanaban shugaban kungiyar masu sauraron rediyon Shimu FM a Jalingo da tsohon alkalin kungiyar zaɓi sonka na Najeriya Alhaji Kawu mai inji Jalingo da Alhaji Yayaji mai zana da dukkanin masu sauraron shirin a bari ya huce a GTA Hausa Amurka ke magana da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. To ga ɗimbin gaisuwar sallah ta filan a bari ya huce daga GTA Hausa zuwa ga mai girma mainan bauchi alhaji muawiya harsanu hakimin kasar birshi tare da jama'ar sa da fatan sun yi hawa lafiya kalau sai gaisuwar shugaba sadisu rabin dami abocin yakubu sai ismail ilyas barde da alhaji haruna bibi waitar masuwa sai ibrahim muhammad babura tare da muhammad ahmad usman na tungan makere sai gaisuwar abba aliyu a birnin kudu tare da muhammad shehu mararrabar kunini da fatan kuna nan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a baucin yakubu sai gaisuwar shamun damji a gombe sai a tahiru hashimu da bashir ahmad aliyu a birnin kudu sai gaisuwar adamu musa ƙaura tare da babawo mai taki a garin tura jihar bauchi sai dai sura abubakar kalajan gaja lingo dukkan ku da fatan an yi sallah lafiya सपने दिखाए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है gaisuwa zuwa ga Ibrahim Kibiya mai maganin dabbobi Bangi da Yahuza Bici mai maganin ƙwari Malukawa Garun Kano. Da Malam Nasiru Batsari wakilin GTA Amurka ke magana a jihar Naija Mina. Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Yusuf Nasiru Batsari manajan sashin talla na Radio Landmark da shugaba Idi mai lalle Bangi da Abdullahi Baban Jaga Bangi. da Alhaji Tanko manajan gidan mai bangi da Malam Yakubu Mugoto mai maganin dabbobi da Abubakar mai shago mai kanwa da Ali Ƙeri maganin talauci noma bangi da Shehu Ibnu na Allah Radio Landmark da Mu'azu Barau Tambuwal Rima Radio Sokoto. Sai gaisuwan abadi ya huce zuwa ga auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar filato gaisuwa kuma na barka da sallah zuwa ga ahmed mai gishiri da siga sami naka da uba tela dokan lere da alhaji sabo corona jos da alhaji nasiru mai yaji a jos ahmed meko mai kaji jos musa yako mai tarugu kafin tude sai mai lange-lange ya wuri sai yahuza abubakar gora gwandu sai salisu mai shinkafa son sai lawal bine hambali ɗan silba sakwato lawal tanko mariri gaisuwa ga garba bala kyauta baya hana arziki ramin kura jamila da fati matan ado salaci goma ga annabir jau sai alhaji haruna bibi waitar masuwa sai isiyako arɗo gida gindin akwati sai muhammad damina fulanin gindin akwati sai mai aikin wutan lantarki a gindin akwati. Sani mai aikin wutan lantarki a gindin akwati. Gidaɗo tempo Fulani gindin akwati. Da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya. gaisuwar sallah nan zuwa ga baban gida sarkin ayyuka mai martaba sarkin ninge sai mai kudi sarkin yakin ruda yausa karamar hukumar ganjuwa jihar bauchi tare da shugaba alhaji karamin tela a bauchin yakubu sai alhaji adamu danda sarkin garin malam gero karamar hukumar alkalari a jihar bauchi sai gaisuwar waziri iliya garlan jarawa karamar hukumar bogoro jihar bauchi tare da hassan direba mumbarla sai aminu mai gidan kallo su yi karamar hukumar ganjuwa ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga alhaji sabo abubakar magatakardan ningi sai babangida sarkin ayyukan ningi gaisuwar sallah zuwa ga yusuf walin dugub yankin karamar kuma kogora jihar bauchi sai alhaji musa mai nama gangare a garin babaldu a jihar jigawa da fatan kuna na lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga mai riga burtuwa sai gaisuwar alisha matar hassan direba mumbarla ta faɓalewa sai gambo wakilin sarkin mun tare da ɗan ladi babale garin gaskal sai aminu mai gidan kallo garin siye gaisuwar sallah zuwa ga masu sauraron mu alhaji muktar mai shago da wakin basa sai alhaji idris kano nasarawa birnin gwari sai muhammad ahmad da iyalansa da fatan kuna da lafiya da mun gaisuwa zuwa ga yakubu makeri tashar keji sai nuhu mai wanki da guga tashar keji tare da amida kwamandan union kwatan kwaro jihar niger sai alhaji zubairu mai shinkafa kwatan kwaro tare da umar sani dodo zara kusharki sai baban gida mai kujeri mai biredi ga makeri da alhaji na lado mai sai da mai kwatan kwaro sai alhaji wadatau mai maganin shanu bangi jihar neja da fatan kunanan lafiya gaisuwar sallah zuwa ga prince ya'u adamu bulkacuwa sai muhammad sa'ad black market kumo tare da fa'ilu dan ladi mahuta sai isa lawal magajin garin girgir tare da shehu adamu rijau gaisuwar sallah zuwa ga salihi modibbo gudun miya karamar hukumar hong a jihar adamawa sai godwin waliya karamar hukumar madagali a jihar adamawa sai rulwano ibrahim london uba jihar adamawa tare da babayi muhammad arabu a gombe sai shehu kawule aliyu unguwar fawari itas dau a jihar bauchi sai gaisuwar adam muhammad gitte a kasar chadi da ahmadu manaja a Bauchin yakubu sai bala muhammad dambam da ahmed barde unguwar mahaukata a Bauchin yakubu Dan ban gaisuwa ta sallah zuwa ga abba dan kamisho tashar mota a kyambu sai muhammad sa'ad bakin black market a komo da hajiya dada wakili maman bashar baja bore karamar hukumar gire sai garba na hali kamba a jihar kebbi sai dauda sale dondoriya da halima matar mai jimilan damare sai larai maman sauban da fatan kuna na lafiya. barka da sallah na a bari ya huce zuwa ga malam malam mai zanen hula gololo sai ya yi alhaji isa mai kwalta kano da sale kwatastam gwarmai da alhaji idi mai goro kesa da ibrahim bura shushaina udubo da yusuf bazuka mai leda gololo da kawule maina gololo da muhammad kiyari mai gero gololo da alhassan tela kasosi da ma'aikatan GTA Hausa Amurka ke magana baki ɗaya. Da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya. To masu sauraro da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya a nan damar da sa'aya cikin shirin sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya maimaita mana. To kada dai a manta mako mai zuwa za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu kuma ga Bala Branko ƙungiyoyi guda takwas sun samu zuwa wasan zagayen kusa da na kusa da na ƙarshe a gasar european league na kasa da gasar zakarin ƙungiyoyin ƙasashen nahiyar turai bayan da aka fafata a wasan ƙungiyoyi na sha shida zagaye na biyu a sakamakon wasan ya kama ƙungiyar ƙwallon kafa ta freiburg dai ta samu nasara akan geng da ƙwallo biyar da ɗaya ita ma celta figo ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta leon da ƙwallo biyu da nema yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta nottingham forest suka samu nasara akan midland da kwallo uku da nema a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan canjar wanda ya sanya aka tafi bugun daga kai sai mai tsaron gida real batis kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta panathinaikos da kwallo hudu da nema yayin da foto ta doke kungiyar kwallon kafa ta stuttgart da kwallo biyu da bawu bologna kuwa ta yi ruwan kwallo akan kungiyar kwallon kafa ta roma a gidan roma da kwallo hudu da uku bayan da aka shafe saboda minti ɗari da ashirin ana fafatawa kungiyar kwallon kafa ta aston villa ta doke kungiyar kwallon kafa ta lille da kwallo biyu da nema inda aka jefa jimillar kwallaye 29 a wasan da aka fafata jirgin aka fitar da jadawalin kungiyoyin da za su fafata a gasan kusa da kusa da karshe wato quarter final a wannan gasa freiburg da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta celta vigo sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Porto suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest yayin da Sporting Braga da sadu da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Bologna tare da Aston Villa za a fara wasan zagayen farko ne a ranar takwas ga watan Afrilun 2026 da muke ciki yayin da wasa zagaye na biyu kuwa za a fafata shi ne ranar sha biyar ga watan Afrilun daga nan kuma bari mu leƙa ɓangaren wasannin da aka fafata a jiya musamman a wasannin league da ya shafi gasar premier league la liga da wasu league na kasar germany da liga na kasar faransa da serie a na kasar italy inda a jiyan aka fafata a wayansu wasanni sakamakon wasannin da yana nunawa a jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester united sun tashi can jiras biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta bournemouth a gasar premier league na kasar ingila a la liga na kasar spain kuwa kungiyar kwallon kafa ta villarreal ne ta lallasa real sociedad da kwallo uku da daya sira na kasar italy kuwa napoli ta samu nasara kan cagliari a gidan cagliari da kwallo ɗaya mai ban haushi bundesliga na kasar germany rb leipzig ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim da kwallo biyar da nema sai kuma liƙa na ƙasar faransa ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta lens ta lallasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta anga da ƙwallo biyar da ɗaya balada yuro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan sanyin safiyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin darenku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya karanto mana cikakkun labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wanda ya daidaita mana sauti. ni kuwa da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke cewa aisha gulgulan sallah lafiya bis salam